dama zainab tana yin man gyada tana yin kuli-kuli tana sadaka sai suka ce yanzu suka fahimci karatun ashe wadda ta fi yawan sadaka miƙawa shine tsawon hannu su sai suka fahimci hannu ne na kara a lokacin da suka gwada sai suka ga saudatu don duk matan manzo Allah saudatu ta fi tsawo to sai hannunta ya fi tsawo sai aka ce to muna ganin ke za ki riga mutuwa to sai da zainab ta rasu sai suka gane sun yi fassara mai kuskure a ƙarƙashin wannan jama'a matan mu ma mu koya musu sana'a kun ga sana'ar ɗinki sana'a ce mai albarka kun ga sana'ar saƙa sana'a ce mai albarka to ina fatan masallaci irin wannan kar mu kalle shi a matsayin masallaci kawai mu kalle shi a matsayin islamic center gefen can a yi wasu wuraren koyon ɗinki a yi wuraren koyon saƙa a yi wuraren kunshi da kitso matanmu madadin suna zuwa wurin kaskanci a musu sai a ce a'a ki zo akwai matan lima ‘ya'yan shugaban agaji sun iya kunshi a can ki a yi muki kunshi ki kawo naira dubu eh kaga dakan daka shikar daka tankaɗan bakin gado eh ki zo a yi miki kunshi da sunan allah za ta fara za ta ce bismillahi ba an ta rike kafa ki ta ji da laushi ta ce gwafa uba kaga yar bid'a ce wannan ba a bukatar nata ahli suna mu yi wannan wallahi in muka samar da sana'a ko wallahi za ku ga wasu sun taho wurinmu ba dan sun zo koyan sunna ba dan sun zo koyan sana'a daga nan za mu koya musu sunna wallahi mu yi wannan ina fatan allah maɗaukakin sarki ya sa albarka na gode mutanen riga rigacikun Allah ya ƙara zumunci Allah ya ƙara ɗaukaka daraja akar maka Allah fadilata sheikh jazakum Allah khair hayyakum Allah Allah maɗaukakin sarki saka da alkhairi malam gashi bismillah Allah ya saka da alkhairi بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم dan uwa da girma sheikh dr muhammad awal adam albani zaria muna maka addu'a allah mai girma da ɗaukaka ya saka maka da alkhairi kuma allah ya ƙara wa rayuwarka albarka amin allah ya ƙara haskaka iliminka ya haskaka imaninka ya haskaka tunaninka amin ka muna masu addu'a allah ya masu albarka dattijo da kake kulawa da shi allah mai girma da ɗaukaka ya raba ku lafiya allah ya ƙara wa rayuwarka albarka yan uwa mun saurari gamsasshiyar lacca wacce ta mana tsokaci a kan illar bara a musulunci ce shi shek muhammad awal adam albani ya bayar kuma bai bar wani bangare ba duk wasu sasanni na bara da kalmomin da ake amfani da su a nan kasar hausa sai da ya fito mana da su kuma ya mana gamsasshen sharhi da bayani kuma ya lura da mu akan cewa idan dan adam yana so ya zauna lafiya bisa mutuncinsa to ya yi ƙoƙari ya nemi sana'ar yi wacce zai dogara da ita bahaushe yakan ce karewar tika-tika-tik to mana ya gaya mana annabinmu muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin rahama cikamakon annabawa ɗan kasuwa ne kuma ya yi kiwon dabbobi kaga manzon allah yana da sana'ar yi malam ya gaya mana gwarazan sahabban nan na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayansu duka kowanne in ka laluba za ka iske cewa yana da abin yi sayyidina abubakar radiyallahu anhu a ranar da za a fita yakin buka manzon allah da ya kaddamar da gidauniya don neman gudunmawa sayyidina abubakar ya fito da duk abin da ya mallaka ya bayar inda bayi da sana'ar yi da me zai bada sayyidina umar yana ta kukutawa yau sai ya tserewa sayyidina abubakar ya raba dukiyarsa biyu ya kawo rabi sayyidina abubakar da ya kawo manzon allah ya tambaye shi mai kabar ma iyalinka ya ce na bar masu allah da manzonsa sayyidina umar ya ce ya raba biyu daga nan sayyidina umar ya kara miƙa wuya ya gane bayan da za a yi tserewa sayyidina abubakar nan muhalli shahid kunga 'yan kasuwa ne suna da abin yi sayyidina usman bin affan shi ma malam ya yi mana bayani a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam idan kuna binciken waɗanda suka fi ba da gudunmawa ta dukiya in za a fita jihadi sayyidina usman ya fi kowa ɗabbaka irin wannan sayyidina usman shi ne ya sai gidajen da ke makwabtaka da harami aka faɗaɗa masallacin ɗakin ka'aba shi ya sai gidajen da suke makwabtaka da masallacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aka da masallacin kai karewa ma sanda aka yi hijira daga makka aka zo madina ana yi hijira an dawo madina wani ba yahude yana da rijiyar shi guda ɗaya mai ruwa mai daɗi yana ganin an dawo madina sai ya ɗau kujerar shi sai ya aje kusa da rijiyar e ba wanda zai sha ruwa sai ya saya ake ta saya ruwa sayyidina usman ya zo ya ziyarce shi ya ce bawon allah ba ka sai damu rijiyar nan ba ya ce rijiyar ta wadda nake cin abinci kuma ita za ka sai to in ba za ka sai damun ba ka sai damun rabi mana kai ka taba ji inda ka sai rabin rijiya <laughs> kasuwanci ya ce rabi ya ce e eh, nawa za ka sai da mun rabi suka yi ciniki ya sai da wa na usman durhami dubu goma sha biyu na usman ya ɗau dirhami dubu goma sha biyu ya biya rijiya rabin rijiya sai ce to yanzu ciniki ya kammala saboda haka sai mu raba mu yadda za mu yi amfani da ita ce eh haka ne to yau shan yau naka ne gobe nawa ne jibi naka ne gata nawa ne sai aka raba kuma aka aminci saboda haka ranar shan musulmi ranar shan sayidina usman sai musulmi su zo su ebi ruwan da za su girki su ebi wanda za su sha su ebi wanda za su shayar da dabbobinsu na gobe bayan su yi na yau gari in yi waye ranar ba yahude ba musulmin da zai zo ya sayi ruwa ko daya sai a tsallaka wata ranar ranar Sayyidina na usman musulmi su zo su sha su ebi na girki ranar kuma ya su ebi na gobe na girki na dabbobi na sha bai hude dai ya gane dai kawai gaba daya kasuwa ta rufe sai kira na usman ya ce ka cuce ne wace cuta ya ce to don girman allah ka zo ka sai rabi ya ce a ni rabin ya ishe ne Allahu akbar yace don Allah ka sai ce to zan za ka sai da mu ce kamar yadda na sai da ma na farko ce ina eh, ta yi tsada <laughs> eh, sai dai <laughs> Allahu akbar da kyar sayyidina Usman ya saya dirhami dubu takwas a kiyasin kamar yadda dokta ɗaze mana bayani wajen miliyan ashirin kenan a yau to wa'innan bayan Allah dukansu 'yan kasuwa ne inda zaune suke haka ba su da harkar kasuwancin nan ba za su yi ba kaga duk koya mana ake don a nuna mana yadda musulunci yake bukatan musulmi su dogara da kai na umar bin khattab radiyallahu anhu wata rana ya shiga masallaci kullum sai ga wani mutum ya kuke da karatun alkur'ani da ibada yana ya ce wai kai ina kake samun abinci ne ya ce ai wani dan uwa nake da shi mai albarka wato duk abin da nake din nan na ibada shi ke ciyar da ni shi ke mun kaza sayyidina umar ya ce to dan uwan naka ya fi ka albarka kuma ya fi ka alkhairi kuma har ila yau shi sayyidina umar ya taba samun irin wa'innan mutanen da ke zama masallaci ba sana'a ya ce kai ku tashi ku fita ku je ku nemo abinci inna sama alatan ɗiru dinaran wala dirhaman sama ba ta ruwan zinari ba ta na azurfa ku je ku fita ku nemo abinci na taba karantawa a wani littafi na tabbata ina faɗi shi dokta a matsayinsa na ɗaya da daga cikin masu ƙoƙarin bincike na faɗin maganar zai tuna ta wasu sahabbai ne guda biyu a gaban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suka yi wata irin rayuwa ba sa so hadisan manzon allah da wahayi ya kuce masu kuma ba za su zauna gaban annabi kullum ba ba sana'a sai suka raba lokaci kai yau zauna gaban annabi sallallahu alaihi wasallam duk hadisan da aka ji an faɗi da ayoyin da suka sauka ni in na dawo daga wajen nema mana abinci sai in ji daga wajenka hmm. ɗaya sai ya fita neman abinci ɗaya sai ya zauna gaban annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka dawo ana dawowa sai ya zauna da shi to gaya mun hadisan da manzon Allah ya faɗi sai a yi mai bayani hmm. a gaya mai baƙon wahayin duk da ya sauka bayan ya ji wannan sannan shi kuma abin da ya samu na hidima sai ya raba biyu sai ya ba shi rabi shi kuma ya ɗau rabi gobe kuma sai wannan ya zauna a majalisa ɗayan kuma sai ya fita neman abinci haka suka ƙare rayuwarsu a gaban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma mun ji hadisin da malam ya kawo mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutumin da yake bi yana roke roke. da barace-barace to idan alkiyama ta tsayu zai tashi gaban allah ba tsokan nama ɗaya a fiskar shi saboda irin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin ya ce duk mana ya karanta mana ɗayan ku ya ɗau igiyarsa ya yo itace ya zo ya nemi abinci ya fi mai alkhairi da ya je ya takaffaf ilan nas saboda haka duka wannan shajja'a mu ake yi akan matsayi da fa'idar neman abinci da dogaro da kai abinda zai baka sha'awa daga maganganun da shi dokta ya yi cewa mahaifin shi shi ya koya mai sana'ar ɗinki kuma har zuwa yau bai bar sana'a ba duk da alhamdulillah inda kila zai iya barin wannan sana'a wallahi abin da ya tsare na karantarwa da ilimi da wa'azi allah zai rufa masa asiri amma duk da haka dan ya koyar da kansa da zuri'arsa da iyalansa yana nan rike da wannan sana'a bai barta ba duk da na san a yanzu makarantun da dokta ya jagoranta aka kafa kuma aka gina kuma bisa taimakon allah da ƙoƙarinsa wallahi in za a je a evaluation nasu na tabbata sun fi miliyan 200 hmm. amma wannan bai hana ya ci gaba da yin irin wannan aiki ba kuma abin ban sha'awa a karamakan lahu doktor mara abakar mahmud gumi allah ya gafarta masa yanzu haka a nan bayan mu kaɗan akwai gonan Mara abubakar mahamud gumi wanda yake noma gonarsa a nan riga cikin gonar yanzu an raba ta gado ga 'ya'yan dr ahmad abubakar mahamud gumi yanzu haka cikin nashi rabon ya buɗe ainihin wajen kiwon kaji da ainihin ah, mallakar kwai da waye da waye wanda ake saidawa shi ma yana yin sana'a a wannan gurin ga malam muhammadu saminu adamu ga nan limamin mu ne na wannan masallaci shi ma yana da sana'a ta yin fenti akaramakallahu wani abin ban sha'awa kamar yadda ka ambata ina da ɗabi'ar rubuta 'yan ƙananan littattafai haka ana bugawa wallahi idan na tafi da su wajen wa'azi akwai wani yaro cikin yara na murtala yakan tafi mana da littafin wallahi wani lokaci in muka tafi wajen wa'azi sai a yi cinikin dubu tamanin dubu ɗari da ashirin a wa'azi ɗaya ta wannan dalilin wannan malami ya zo in taimaka ma wannan da ɗan kuɗin mai kuɗin kaza kuɗin kaza albarkar haka sai allah mai girma da ɗaukaka ya sa ma wannan abin albarka saboda haka komai ƙanƙantar sana'a wallahi tana da mahimmanci akwai wani dattijo yana nan a nan cikin garin kaduna mafi yawancin mu na mun san shi wani tsoho ne tun yana da ƙuruciyar shi tun gemun shi bai fari ba yake bara har yanzu ya kai matsayin ya duka ya sunkuya sosai dan na san dattijan na yanzu ba zai kasa shekara 60 ba mafi yawancin mu nan mun san shi to da ya ganni saboda abin nan nukan dan jefa mai kalmomi na wasa wata rana sai na ce masa dattijo ka zo ni na yi alkawari zan ɗauke ka ka rika mun gadin wani gidanawa. wallahi zan ɗauke ka ne gadin kaɗai kurin zan rika baka albashi duk wata na yi alkawari zan baka dubu goma don ka zo ka rika zama a wannan gurin maimakon wannan yawace yawacen da kake yi ya ce mun wallahi ba zai iya ba wallahi rannan na ba wani mutum wannan labarin sai ya gaya mun wata mata wacce aka ce ta ji tausayin dattijan nan ta tura a ɗauko shi ta ce ta yi alkawari za ta sai mai guri kaza za ta buɗe mai guri ya rika sana'a ya babbaran nan ya ce wallahi ba zai iya bari ba don me don ya riga ya saba ta zama mai jiki ta zama sana'a ba zai iya bari ba to 'yan uwa dangane da wa'innan abubuwa kamar yadda dokta ya faɗi yau an wayi gari ga manan ya yi mana misali mahaifinsa ne ya koya mai ɗinki amma yau yara duk yaron da ya tashi ya ga ana wata sana'a a gidansu da ya ga ya gama secondary school ko ya gama diploma ko digiri ko wani abu mai kama da wannan ya tashi ya ga gidansu ana kira ko ana rini ko ana saƙa ko ana wani abu mai kama da wannan duk wa'innan sana'o'in sai ya watsar da su kuma gashi yana so ya sa takalmi mai tsada yana so ya sa kaya masu tsada yana so ya sa kaza a ƙarshe kamar yadda malam ya faɗi sai ya lalace ya je yana barace-barace yana bin gidajen mutane yana irin abin da yara ke cewa in an bani a tsunkula hannu wanda wannan ba ƙaramar illa ba ce a gurin 'ya'yan musulmi to dangane da wa'innan abubuwa duka da muka ji daga malam ga noma yana daga cikin sana'o'i ga kiwo yana cikin sana'o'i ga aiki ga sauran sana'o'in hannu wata rana akwai wasu yara masu albarka da nake makwabtaka da su wani yana kafinta wani yana ɗinkin keke duka suna da sana'a sai na tura wasu cikin yarana sai na ce masu su rika zuwa wajen suwa ne a koya masu ɗinkin keke wasu su su je a koya masu aikin kafinta wasu su su je a koya masu sana'a kaza sai wani ya zo wai zai mun nasiha akan wannan wai dan me zan tura yara na suna koyan sana'o'i na ce kai ni ban ma san san da na ce mai bayi da hankali ba na ce duniya da kake ganin ta bata da tabbas na ce kuma inda mun tsare innan sana'o'in mun inganta su na ce wallahi duka da mun zauna lafiya kuma alhamdulillahi yaran nan da nike magana a kansu yarana mafi yawancinsu duk suna nan akwai wa'inda na tura su na ce su rika koyan ɗinkin keke na ce wasu koya aikin kafinta domin duk yadda kake takama kai wani ne a tunaninka to ran da baka karkai fatan 'ya'yanka su rika bi gidaje suna barace-barace akwai wani yaro gaya nan ɗalibinmu ne honorable yusuf ibrahim Zainani. kila akwai tsararrakin shi a nan yaron nan alhaji ibrahim Zainani yana yalaye yaron nan yake aikin kafinta dukansu nan wa'inda suke nan sun sani amma yanzu gari nan dan majalisa ne a jiha yaron tun yana karami kokari gare wajen mai da hankali da sana'a da koyan abubuwa da makamantansu saboda haka 'yan uwa na roƙonmu wannan faɗakarwa da wannan darasi da aka yi mana wallahi darasi ne mai matuƙar ƙima mai matuƙar ƙima wani ambasada abokinmu ya taɓa gayyata ta abin nan islamabad pakistan muka tafi pakistan a idris waziri kwamishi abin nan minista ne na commons muka tafi ni da sheikh abdullahi balalo muka ziyarce shi wallahi sati biyu muka yi ya dingi zagayawa da mu masana'antu gurin da ake agoguna gurin da ake yin irin mabul nan gurin da ake duk sana'o'in nan yara ne 'yan ƙanana waɗanda yake masu shekarun da ba su wuce 20 ba ko 25 suna yi to duk waɗannan sana'o'in mutane sun watsar da su sun koma da raraka da makamantansu to rama kallahu a ƙarshe ni roƙonka zan yi yi amfani da wata kalma wadda marigayi sheik abubakar imam ikare yake amfani da ita allah ya gafarta masa yakan ce bakin suwa ne yana da tsawo kai din nan a matsayinka na mai kokari da allah ya azurta mu da kai tana daga cikin mutanen da ke kokarin ba da lakcoci a gurare daban-daban kuma kana cikin wanda gwamnati ta sa ido a kanka to in gwamnati ta sa ido a kan mutum komi kankantar lakcar da ya sai an duba karkashinta a ga menene ya faɗi a ciki wallahi zuwan shi nan yanzu da yake ba da lakcan nan ina da yaƙini wallahi yanzu haka a nan akwai security da aka turo su su zauna su saurari bayanan da zai yi a wannan gurin ina da yaƙini akan haka to haka da makallahu a ba gwamnati shawara barace-baracen nan da ake yi akan tituna da yara 'yan ƙanana waɗanda ba su taka kara sun karya ba su yi ta bi mota na tsayawa su lulluɓa motar nan sannan da sauran masu rauni kutare guragu makafi tsofaffi marasa galihu duk ga sunan gwamnati idan tana so ta magance barace-baracen nan bisa ingantacciyar hanya za ta iya yi kamar yaya a ce gwamnatin ƙasa ce wani folisi daga sama a yadda a amince cewa an ba da dama gwamnoni a jihohinsu su ɗau matakan ba da tallafi da kariya a gurin masu barace-baracen nan don aimacika hanci a kan wannan to ana yin wannan shi shikenan sai ainihin jihohi su ɗau mataki gwamnatin ƙasa ta ba da umarni kowane mabukaci kowane mai rauni gurgu ne kuturu ne makaho ne wani dattijo ne mara ganihu wani miskini ne mabukaci wani mutum ne mai kama da wannan gaba ɗaya a ba kowa dama da umarni ya koma asalin garin haihuwarsu asalin garinsu na haihuwa alal misali sai aka ce a'a mutum ɗan igabi lokal gamman ne a igabi lokal gamman ɗinnan ɗan riga cikun ne misali yana da irin wannan na ƙasa da na lissafo to idan aka zo kamar haka sai ainihin gwamnatin jiha ta ba lokal gamman umarni yau haifaffe ba bako ba haifaffen dan igabi lokal gamman wanda yake da irin wa'inda suke da irin wannan larurori ko gurgu ko abin nan kuturu ko makaho ko haifaffen dan igabi in za a ce a kyakkyawan bincike ba za a samu mutanen da suka fi ɗari ba yan asalin lokal gamman kadai ba baƙi ba inda suka zo daga wani gari yan asalin lokal gamman misali na yi yan asalin lokal gamman shikenan irin wa'innan sai gwamnati ta sa a tara su kowannen su wace irin sana'a ce zai iya yi tana iya yiwa in ce duk wanda gwamnati ta kashe ma dubu ɗari biyu da hamsin za ta iya wanzar da wata sana'ar da zai iya zama ya tsari ya ci abinci bisa misali sai aka ce ga wani mutum kuturu ne misali sai aka saya mai ƙananan kekunan ɗinki sai aka saya mai na dizayin kamar guda uku aka buɗe mai wani shago aka sa mai ya zo ya zauna yaran da aka ɗauka ko telolin da aka ɗauka shi kuma ya yi alkawari da su duk ɗinki kaza zai biya su kaza ko duk abu kaza a wata za a biya su kaza shi kuma yana yi yana zaune a kan kujerarsa yamma na yi ya tashi da kuɗinsa wata ya yi ya biya su albashinsu bayan an yi ma wannan wancan kila makaho ne a buɗe mai a sa mai injin nika misali wancan kaza ne wancan ɗaiɗaikun dai ire-iren wannan aka rama lahu. in aka yi wannan a ce kowace lokal gamman a nan kaduna state kowace ta ɗau nauyin nata na sokoto ɗau nauyin nasu na kebi na ina na ina na ina wallahi ko ba a iya magance abubuwan nan duka ba to insha Allahu za a samu sauki domin kowanne zai koma turbarsa kuma kowa zai koma jihar su garinsu, asalin garin haihuwarsa sarkin gari da dagaci da mai unguwa a tantance a ce eh lalle wane dan wane ne nan aka haife shi kuma a tabbatar da haka to ana ba su irin wannan tallafi daga ajihun gwamnati za a magance irin wa'innan abubuwa saura kuma duk wanda aka gani to in gwamnati ta yi ɗau matakin hukunta shi tana iyawa amma ba wai a tara su kamar yadda gwamnatin tarayyar najeriya take yi ba a sa su a wani gida kawai a tsare su a masu uniform iri ɗaya a rika ba su abinci kamar 'yan kurkuku wannan ba mafita ba ce kuma wannan ba solution ba ne saboda haka 'yan uwa a ƙarshen bayani na na yi ma dokta addu'a na masa fatan alkhairi kuma na ƙara jinjina masa wallahi na tabbata ɗimbin ayyuka masu yawa ya baro ya zo wannan hidimar saboda aka muna masa addu'a Allah ya saka masa da alkhairi abu na ƙarshe a kansa shi dokta kafin akwai wasu tambayoyi biyu dokta yana cikin matasan malamanmu wa'inda suka lashi takobi suka tsaya tsayin daka tsakaninsu da mahaliccinsu Allah subhanahu wa ta'ala haɗin kan nan da aka yi magana na haɗuwar ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa ikamatu sunna wallahi yana daga cikin wanda ya ɗau matakin cewa duk wani wanda yake ƙoƙarin ya sace kawo rarrabar kan al'ummar ahli sunna a wannan ƙasa wallahi ba zai goya mashi baya ba kuma ba shi ba shi kuma ya yi lakcoci akan haka ya yi wa'azuzzuka daban-daban akan haka wallahi abin da ya fi bani sha'awa ya tada mun hankali wa'azin zariya da aka yi sai da ya ɗauko mahaifinsa ya zo da shi gurin wa'azi muna gurin ya yi ƙoƙarin ya ɗauko mahaifin ya kawo shi wajena ya ce mun malam ga mahaifina na taso na zo na gaida mahaifin nan nashi mahaifin nan nashi ya yi mana addu'o'i na fatan alkhairi da albarka dokta muna ƙara maka addu'a allah subhanahu wa ta'ala ya saka maka da alkhairi kuma allah ya biya ka da gidan aljanna ka zo kwanaki ka ba da lakca ranar juma'a a wannan masallaci ba ni nan na yi bakin ciki na damu kwarai amma sakon alkhairai da addu'o'in da kai mana da masallaci wallahi duk na ji kasar kuma sun same mu saboda haka muna ƙara yi maka addu'a ta fatan alkhairi kuma muna ƙara yi maka murna kammala karatunka na doktarin da allah ya nufa kai muna roƙon kar ka tsaya daga nan a ci gaba har allah ya kai ka matsayin farfeso duk da tun kafin ka taka wannan mataki na zama dokta kana yin abin da daktocin ma ba za su iya yi ba domin wannan takarda tana da kyau a same ta takarda a ce mutum yana da kaza ba laifi amma wallahi abubuwan da ya daɗe yana yi shekara 25-30 baya wallahi wasu daktocin na ilimi ko an aje su a gabansa ba za su yi abin da zai iya yi ba ba za su yi ba amma allah ya taimake shi ya daɗe yana yi kuma har ya kai ga wannan matsayi domin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da suka yi karatu a jami'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk ba su da irin wa'innan takardu amma zamani ne ya zo ana da bukatar su saboda haka ina ƙara ƙarfafa maka gwiwa ka ci gaba karka tsaya a kai a kan nan muna maka fatan alkhairi na sanarwar rufe tafsiri aka da maka Allah mu ma insha allahu yau za mu rufe tafsiri amma mun yafe maka ba sai ka zo ba <laughs> mun yafe maka muna fatan alkhairi rufewar ta zo kwatsam wasu suna gurin mu kai 28 amma ya kamata shi dan uwanmu a malam abdullahi baffa mu tausaya mai mu rufe don shi ma ya samu damar komawa gida ya yi wasu hidimomi da makamantansu ni ma akwai wasu ɗawainiyoyi a kaina in ban samu damar rufewan ba ba zan iya yin wa'innan ayyukan ba matso kusa ka taimaka min da tambayoyi to insha Allah mm, wannan ya ce assalamu alaikum mallan menene hukuncin waɗanda ba ba ma sa ba sa yin kasu ban gane ba A'a, yau na gane tambayar hukuncin mutumin da zai ɗau kuɗi ya ba wani wato yana harkar kasuwanci kuma su wata yarjejeniya zai ba shi kaza kuma duk sati ya rika daukar kaza yana ba shi. shin hakan ya halatta a musulunci ko bai halatta ba kamar in ce tambayar bata bayyana sosai gare ni ba mala wato an maka kallon abin da yake nufi kamar misali a ce sai da hakuri ya rubuta naira dubu arba'in wato mutum ne ya ɗauki kuɗi ya ba wani dubu arba'in ya rika shi kila ma'aikacin gwamnati ne amma wannan yana zaune ɗan kasuwa ne sai ya ɗauki dubu arba'in ya bashi sai ce ga dubu arba'in dina rika yin harkar kasuwanci amma kuma duk bayan sati biyu mu zauna ni da kai mu raba ribar da aka samu ne zaɓi wani rabo kai ka rike wani rabo uwar kuɗi ma don ka ta rushe a ɗora mata wani abu shin haka ya halatta na kasuwanci a yi wanda muka yi ta ishara a baya ba ni ganin wani abu dangane da wannan sai dai a ƙarƙashin wannan ne nake ganin akwai wani nau'i wanda bai halatta ba da aka bullo da shi a zamanin nan shine akwai wasu kamar kamfani za a ce wai ka ɗauki kuɗi ka basu duk wata za a rinka baka wani abu fix wato ka ba da dubu ɗari sai a ce duk wata za a rinka baka dubu goma wannan shine bai halatta ba tunda ai ya za a kayyada abin da za a baka ai riba a hannun Allah take to ran da faduwa ta faru ba za ka faɗi ba kai ba za ka ji faduwa ba sai dai riba kuma ribar ita kuma ta zama a kayyade amma in dai dan a ɗibi kuɗi ne a ba wani yana juyawa kuma in an samu riba a ware mai kuɗi ya karɓi kaza mai harkar kasuwanci ya karbi kaza uwar kuɗi a ɗora mata wani abu don ta ƙara albarka wannan daidai ne insha Allah Allah ya taimaka na. akaramaka Allahu ka ce ya halatta ana iya neman taimako don a yi sulhu to idan aka samu taimakon kuma aka yi sulhun kuma wani balance ya rage a mai yin wannan sulhun ya iya amfani da balance ne? zai iya amfani da abin shi tun da dai asali shi aka ba garin kashe wuta kuma ya zama wutar ta mutu da bokitu guda kenan ga rabin bokiti <laughs> kaga sai ya yaba wata gidan shi babu laifi ne ina ganin insha Allah kwarai da gaske na wannan tambayar yace ce akaramaka ka karfafa mana gwiwa akan harkar matsayin neman sana'a to ko ya halatta malamin addini ya rika zuwa gidan wani mai kudi yana koyar da shi ko koyar da 'ya'yan shi yana biyan shi wani abu na abin da ya shafi abin nan shin wannan zai zama a matsayin sana'a wato wannan irin fatawar ba ta da amsa kwaya ɗaya a fahimta ta sai an dubi yaya matsayin da aka ɗauke shi in ya je idan akwai ƙasƙanci da wulaƙanci a ciki kada ya je shi yasa imamul bukhari da aka nemi ya zo gidan sarkin garin su ya karanta ya ce ba zai je ba ya ce don ilimi bin shi ake baya bi to amma a ƙasar nan ta mu shehu usmanu dan fodiyo shi kuma da mai sarauta garin ya neme shi sai ya dawo ya baro garinsu ma ya dawo ƙasar ya kuma dawo gidan sarauta a nan aka yi mishi ɗakunan matan shi da inda yake karantarwa har zuwa lokacin da kuma al'amura suka farraka aka samu rashin fahimta na haka ni abin da nake gani idan ya zama akwai izza a cikin haka babu kaskanci to don ɗalibin ilimi ko malami ya je ya karantar a wuri irin wannan ba laifi ba ne amma in akwai zub da mutunci to kaga wannan yana komawa zuwa ga irin daraja da martabar da mai gidan ya bashi ne da kuma irin yadda yaran gidan za su kalle shi in haka ta kasance wannan zai iya zama mishi hanyar rufin asiri babba domin ya ɗauke wa mai gidan wani abu ne wanda mai gidan ya fasa tafiya aiki ya zauna ya karantar da iyalan shi in ya dawo aiki ya fasa huta ya zauna ya karantar da su sai ya dafe mishi wannan nahiya ce babba babu laifin insha Allah Allah ya taimaka akar mai tambaya ta kusa da ƙarshe insha Allah yana cewa wai ya ɗauki bashin manja naira ɗari shekara ashirin baya da suka wuce yanzu ya yi ta jin wa'azi ya ga illar in biyan bashin shi yanzu in ya tashi biyan bashin naira ɗarin zai biya ko fiye da haka eh, da bashi irin wannan da kima ake biyan shi sai mu duba naira ashirin 1993 kenan yanzu to yanzu 1993 naira 100 me za ta iya siye shekaru 20 da ta wuce naira 20 me za ta iya siye misali naira 100 za ta iya siyan lafiyayyen zakara eh a naira 100 a shekaru 20 shekara 20 a kara makalla naira 100 za ta siya zakara to abinda malamai suka ce dama ake aunawa da dabbobi ake gwadawa ka ci bashin mutum lokaci kaza sai a ga yanzu wannan kudin dabbar da za ta iya siye a wancan lokacin waje a tambayi nawa ne kudin wannan dabbar a yanzu da haka sai a gane cewa to kaga ba naira ɗari za ka bashi ba malamai sun yi wannan a wajen aure ma ka aure ta shekara hamsin yanzu ta zo ta ce ba za ta zauna da kai ba nawa aka ba da sadaki sile biyu to yanzu da baka sile biyu <laughs> ai ko yaro ka aika ya kira maka budurwa yanzu ba za ka ba sile biyu ba to yanzu sai a dubi kima don haka kullun kima ake aunawa kuma akwai masana kima kamar gida dabbobi amfanin gona da makamantansu su ne abubuwan da asali ba sa canzawa yanzu girman akuyoyinmu nan bai canza daga yadda yake shekaru hamsin da ta wuce ba masaran mu haka sai dai ta tana juyawa to sai a dubi wannan Allah madaukakin sarki ya taimaka za ka da makallahu tambaya ta ƙarshe na ah, mai tambayar yana magana ne akan su ma'aikatan gwamnati ne amma suna ma'aikata ɗaya saboda haka sai suka yarjejeniya tsakaninsu su biyu kai ka je aiki yau gobani in je kai ka je aiki yau gobe ni in je ma'ana kama a inda na fahimci tambayar maimakon gwamnati ta ɗauke su aiki fule to amma dai sai suka yi su yarjejeniya akan haka wannan yau bayi nan a wajen aiki gobe wannan yana nan haka suke yi wai hakan ya halatta a musulunci haka kaɗai zai halatta ne idan sun nemi gwamnati ta halatta musu yin haka din in ba haka ba kowa an ɗauke shi ne a matsayin a rana ɗaya mutum biyun nan su je don ya zama kullum mutum ɗaya ke zuwa kaga aikin mutum ɗaya ake wa gwamnati amma gwamnati tana biyan kuɗin mutum biyu kar mutane su taɓa tunanin cewa haka zai halatta musu sai an rubuta wa gwamnati gwamnati ta ba da izinin haka a rubuce to kenan sai zama ana yin shi kenan from the legal perspective wato a doka ya yi daidai da doka kaga daga baya ba za a zo a ce abin da suke ba daidai ba ne na'am allah ya taimaka na to malam kafin in rufe zan so musamman yan uwana ɗaliban ilimi yan makaranta wani littafi ne da wani almajirin imamu ahmadu bin hanbali ya rubuta shi yau kusan gashi shekara wajen dubu ɗaya da ɗari da wani abu shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da uku wannan littafin akan wannan matsala ne da muka yi wa'azi a kai gashi alhassu ala tijarati was sana'ati wal amal kwadaitarwa game da kasuwanci da sana'a da aikin yi wal inkaru alaman yadda ittawakkul da kuma yin fada ko musu ga wanda yake da'awar wai ya dogara ga Allah fi tarkin amal su ne wanda mala ya kawo mana sayyidina Umar ya same su a masallaci kufa suka ce na hannu mutawakkiluna mu mun dogara ga Allah Umar ya ce ku tashi mu ba mu dogara ga Allah bane inna sama la tumtiru ma la tumtiru eh, ta'aman sama ai ba ta zubo da abinci mutane dogaro da tawakkali ga Allah ta kan sa su bar yin aiki to wannan malamai na kiran shi tawakkul ba tawakkul ba mummunan dogaro al-imamu abubakar ahmad dan muhammad dan khallal shi ya rubuta wannan almajirin imamu ahmad ibn hanbali ne na fatan yan uwa ɗaliban ilimi a samu wannan littafi ya kawo nassoshi da maganganu masu fa'ida kwarai da gaske wanda za ta amfana da mu Allah ya saka da alkhairi akar makallahu jazakumullahu khairan ah, Allah ya ƙara wa malan karfin gwiwa kuma Allah ya masa sakaya da alkhairi yan uwa mun saurari gamsasshiyar lakca wadda dokta ya bayar muna masa addu'a kwarai da gaske kuma yanzu za mu mika abin magana a madadin mu kungiya ta garin riga cikin gaba daya da kuma sauran 'yan uwa mazauna garin nan duka mu mika abin magana ga ɗaya daga cikin wannan kwamiti na matasa na wannan kungiya ta jama'atu zalatul bid'a wai kamata sunna don su gabatar mana da godiya zuwa ga shi dokta a mu baki ɗaya. kuma akwai wani dan uwa da allah mai girma da daukaka ya an shirin jiya malam zubair muna masa addu'ar fatan allah ya ji kansa ya gafarta masa ya masa rahama bismillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ah, muna godiya a sheik dr muhammad awal adam albani mun gode da wannan lacca da ka zo ka gabatar muna matukar farin ciki da fatan alheri kamar yadda ka zo lafiya muna addu'an Allah mai da ka gida lafiya mu kuma da muka saurari wannan karatu muna fatan kowannen mu zai kokarin ɗabbaka wannan karatu mai matukar mahimmanci babban al'amari ne kowannen mu ya kasance yana da sana'a sannan kuma ya kokarin tarbiyatar da nashi iyalan su ma su koyi wannan sana'a Allah ya mana kyakkyawan jagoranci mun gode Allah saka da alheri to akar maka Allah muna godiya eh, rufe mana da wasu ayoyi na alkur'ani a takaice أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم وإن قوى مسلمي قاشيا كرمتا من آيوين القرآن ينزوك شيدنا أمطين شنعل رمى shi ma digiri yake da shi a bangaren mass communication saboda haka kun ga shi ma ba haka nan yake zaune ba su subhanaka allahumma wa bihamdika na an allah ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu na wa sallallahu ala nabiyyina ya